Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Lol da kuma Niyya muryar Arewa. A gane kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 12 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa a jamhuriyar Nijar ana shirin baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kai wanda wasu ke ganin nauyi ne ake wayon lafta masu. Wannan abin ba mai yiwuwa ba ne tun da wuri ma su holka daga barci su sake tunani A Najeriya kuma wasu mata ne ke gaya ma 'yan siyasa cewa a zaɓe mai zuwa sai fa an yi yarjejeniya da wajewa da su. Muna kuma tafa da ƙarshen hira da wani ganau mai suna Garba Suleiman Karaku kan hi wato kan harin ranar 11 ga watan Satumba da aka kai a Amurka. Kamar kowace ranar Talata, Sule Barma na tafa da sharhin jamhuriyar Nijar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Mazauna tsibirin da ke kudancin Florida inda mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi wa mummunar illa yanzu aka ba su iya dawowa gidajensu har sai na tsawon makonni. Kamar yadda fadan shugaban Amurka ta White House ta faɗa jiya litini. Mai ban shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaron cikin gida Tom Bassett ya ce domin kafin abubuwa su farfado su koma yadda suke zai ɗauki lokaci domin kuwa guguwar ta lalata gadojin da suka hada cikin birni da sauran bangaren birnin bosat dai yana magana ne bayan da jama'a a florida jami'ai a florida suka kammala dukkan bincikensu tare da auna irin illan da guguwar ta irma ta yi wannan guguwar dai bayan da ta kassara arewacin florida yanzu ta dangana zuwa jihar georgia tare da haifar da ambaliya a wannan yankin wannan ne yasa da yawan gidajen jama'a da abin ya shafa gidajensu suka kasance cikin wannan mawuyacin hali musamman daga yammacin florida ta gabar kogin mexico har ya kai zuwa babban birni mafi girma a jihar sai kuma jacksonville da ta gabar tekun atlantika jihar florida ita ce jihar ta uku mafi yawan jama'a amurka wata ke da kamar mutane miliyan ashirin kuma miliyan shida daga cikin waɗannan mutanen ba sa da wutar lantarki sanadiyan wannan guguwar akalla mutane 16 aka kashe waɗanda yawancinsu sojojin gwamnati ne biyo bayan harin da 'yan ta'addan al-shabab suka kai a wani ƙaramin gari mai suna balad hawa wanda ke cikin ƙasar somalia a jiya litini kamar yadda jami'ai da kuma mazauna inda abin ya faru suka faɗa majiya daga jami'an tsaro ta ce 'yan ta'addan sun kai harin ne a wurare uku a cikin wannan gari wanda yake kan iyakar ƙasar kenya da somaliyar harin na farko an auna shi ne a barikin soja wanda yake da tazarar kilomita shida daga wajen garin balad kawau magajin garin muhammad haid ya shaidawa sashen somaliyanci na wannan gidan rediyo cewa sai da 'yan ta'adda suka tada bom da ke cikin wata mota kafin suka dumfari sansanin sojojin har ila yau wata majiya mai zaman kanta ta shaidawa muryar amurka cewa sojojin gwamnati sha hudu ne suka mutu sakamakon wannan harin kana wasu takwa kuma suka samu raunuka haka kuma ko baya ga aikata wannan ta'asar a sansanonin wato sansanin sojoji sai da kuma suka shiga gari suka kai wa babban caji ofis ɗin 'yan sanda da ke cikin garin hari kamar yadda wasu mazauna garin suka bayyana muryar amurka a hari na uku kuwa maharan sun auna babban headquarter babbar headquarter gundumar garin ce sai dai yayin da mayakan na alshabab da sojojin somaliya suke arangama su kuma sojojin kasar kenya sun kaddamar da harin dakile wa 'yan alshabab din hanyoyin shiga kasar ta kenya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc shugaban mabiya addinin buddha na tibet da lailama ya yi kira ga shugaban fafitukan kare 'yancin mutanen ta kasar miyama an sunsunci da ta kokarta daga cewa ta an kawo ƙarshen tashin hankalin da ke addabar 'yan jinsin rohingya na ƙasar ta a cikin wasiƙa da ya rubuta mata shugaban addinin na mutanen tibet ya ce yana mamakin yadda lamarin ke ƙara su kurkucewa kusan ko da yaushe sashen harshen tibet na wannan gidan rediyon ya samu wannan wasiƙar wanda har a ciki yake sake taro mata tattaunawar da suka yi a shekarun baya salin da yake bukatar ta yi amfani da tasirin da take da shi domin kawo ƙarshen matsalar da musulmai ke fuskanta a ƙasar haka kuma dalai lama ya gargaɗe shugabar ta miyama da sauran shugabannin ƙasar cewa muddin ba su shawo kan wannan matsalar ba to ba shakka hakan zai iya janyo ƙaruwar tashin hankali da nakasar ƙaddarorin jama'a a cikin ƙasar. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ba tare da wata adawa daga wata ƙasa ba ya amince da ɗaukan wasu sabbin matakan karya tattalin arziki ga ƙasar koriya ta arewa saboda gwaji na uku da ta yi na makamanta na nukiliya da na wato da ake kyautata zaton sun hada da gagarumin bom ɗin na hydrogen jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nick haley ta ce an ɗauki wannan matakin ne don a tabbatarwa koriya ta arewar cewa duniya fa ba za ta taɓa barinta ta mallaki makamin nukiliya ba heli ta ce waɗannan matakan na baya-bayan nan za su takura koriya ta arewa ta hanyoyi da dama da suka hada da hana ta samun isassun kuɗaɗen da za ta gudanar da ayyukanta na ƙere-ƙeren makaman nukiliya da masu linzami haka kuma waɗannan matakan muddin aka aiwatar da su za su rage silisi ɗaya na yawan man da za ta iya shigowa da shi daga ƙasashen ƙetare wanda heli ta ce kuriya ta arewar na bukata don gudanar da masana'antunta na ƙera makamai sai dai ƙasar china na jan ƙafa wajen ganin an ɗauki wannan matakin mai gauni da zai iya durƙusar da tattalin arzikin kuriya ta arewa a martanin da ta bayar ƙasar kuriya ta arewa ta ce amurka za ta ɗanɗana kudarta muddin majalisar ɗinkin duniya ta sake aka aiwatar da wannan takunkumin shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya litinin cewa 'yan ta'adda su kwana da sanin cewa ba su da maboya. shugaban yana magana ne sa'ilin da yake jagorantar bikin tuna zagayowar ranar da aka kai wa cibiyar cinikayyar da ke new york hari yau shekaru goma sha shida da suka gabata trump yana kalamin ne a taron da ya jama'a jawabi wanda ya gabatar a harabar ma'aikatan tsaro ta pentagon inda ɗaya daga cikin jiragen da aka yi fashi da su ya afka kan ginin ma'aikatar ta pentagon a watan satumba shekarar 2001 an da gudanar da addu'o'i a wurare daban-daban na tunawa da mutanen nan su kusan dubu uku da suka mutu sakamakon wannan hari na ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 To labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda gwamnati ke shirin baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kai mai tafiya da nauyin kula da ɓangarorin lafiya da ilimi abinda wasu ke ganin wayan tura nauyi ne kawai kamar wato tamar abari gare a cikin tsarin tafiyar da kananan hukumomi ne aka mika musu nauyin malaman makaranta da na asibiti a hannunsu ko yaya suka ji da wannan kuduri yawo abdu magatakarda ne na kungiyar malaman makaranta yan to wato sab ta jihar da magaran a gwada kuma mulkin da ta yi wani abu wani talaka zai yaba shi a yau bana da na ɗauki dukiyarmu a ce a kai musu su ma bisa biyan kansu ma in american da ya yi shekara biyu ma ba bai dauki ba albashi ko mulkin shi ya kuma ana zai dauko haya tallafa wani amma mun san su abu ka'ida kuma wannan abin doka an mun kaiwa lauyan mu ya rika ta ga ta an bi ta bisa ka'ida ba mu ci komi za mu samu tsoro mu gani sa iya kaiwa shi ma mutari usman na kungiyar malaman asibiti wato ta tanan da magaran cewa yi matsaloli ne gwamnati take so ta huta daga wuyanta ta a zaɓaɓɓunmu na jiha-jiha su kenan in an tashi kal a yi zancen gwamnati ta kibiya a rika cewa mu ne nan suka kibiya amma abin da muke so a nan jaddada ma gwamnati wannan abin ba mai yiwuwa ba ne tun wuri ma su holka daga barci su sake tunani ko menene magajin garin za su ce kan wannan tsari usman kuri dan majalisa ne bugu da ƙari magajin garin kwarnaka mun tare da su mun san wanda yake aiki mun san wanda bai aiki kina da gare mu ne mu dauki matakai wanda za mu sa mutum kai aiki a biya ka in baka yi aiki ba mu mun sani sani sallau kwararre ne a kan cin gashin kai tabbata ne sai an samu sakakiya manya-manyan kalubale ne wanda ƙananan gundumomi za su fuskanta kananan gundumomin akwai wa'anda an yi su ne kara zube ba su iyawa. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. Nijar, kasan mun saba. Nijar, kasan mu ta suna To a gaida tamar da wannan rahoton kafin mu ci gaba har ila yau dai ga 'yan matan Nijar. To a gaida 'yan matan Nijar yanzu kuma bari mu ƙetara Najeriya inda wasu matan kuma amma a jihar Filato suka ce a zaɓe mai zuwa sai fa an daddale komai da komai kafin su sa a samu ƙur'unsu. Zainab Babaji gare ki. Mata a jihar Filato sun fara jan kunnen 'yan siyasa masu neman zaɓe cewa sun gaji da rashin cika musu alkawuran da suke yi, saboda haka a zaɓe mai zuwa ba sa buƙatar gishiri da zani da daɗin baki. A cewar matan da na zanta da su mafi yawan masu kada kuri'a lokacin zaɓe mata ne da matasa, amma da zarar sun ɗara kujera ba sa waiwayowa su tuna da su. Madam Christiana Kusin shugaban ƙungiyar mata ne a nan jihar Filato. Ta ce a yanzu kan mata ya waye ta yadda ba za su kada kuri'a ba sai sun yarjejeniya a rubuce da wanda ke neman zaɓe. idan an zo zabe aka ce mu ba su zabe mun da ba mu yi makaranta nan ba na ce za a turo mana taki gida kamun lokacin damuna ya zo mu ba za mu ga takin ba ana magana kuma cewa in aiki ya zo za tuna da 'ya'yanmu wa'yansu mu da bamu yi nisa muka yi makaranta ba muna kokari mu ilmantar da 'ya'yanmu bayan mun ba da zaben nan in aka tafi ba za mu ji ma an kira ko mutum ɗaya in an kira mutum ɗaya ma a cikin yaron wani ba lallai san yi da mu duka ba kafin mu ba da zabe yanzu sai ka mana alkawarin abu abin da za ka yi kuma ka sa hannu domin gobe muka baka zabe mun baya za mu ga hannu ka fitar da takardar na sai mun bi ka inda kake don ka ga abin da da ka riga ka sa hannu za ka yi mana kuma sai ka idar mana da shi. Ita ko Grace Jerry mai wakiltar kungiyar nakasassu ta ce mata suna da gagarumin gudummawa da za su bayar wajen ci gaban kasa. Mata nakasassu ina faɗa miki ina faɗa maka suna da karfin zuciya. abin da kana gan kaman ba za su iya yi ba za su yi da yawansu da suke bara wallahi domin ba su da another chance ba su da another opportunity ka ba ta empowerment sai ka ba ta kuɗi ta ce je ki yi business nan wallahi za ta yi business na za ta samu profit har za ta kawo maka returns za ta ba wai su wanda ko ba su yi na kasa ba ma za ta ba su aiki Farfesa Patricia Lar da ke aiki a jami'ar Jos ta ce rashin ba mata guraben da za su kawo ci gaban ƙasa na zamo cikas wajen inganta rayuwar al'umma. nigeria fa dole ta yi kokari kowane majalisa su ba mata dama dole ne su kebe sari ko na zabe ko na appointment political appointment ne a local government da state a kebe cewan talatin bisa ɗari za a ba mata dama har da fiye muna gani matan da an yi kaman an ga kaman ba su je makaranta ba suna iya bada da gudumawa suna nan a fanni na gona suna nan a kasuwa a ko'ina matan Najeriya da za su iya kawo guduma cin gaban kasan nan. Shugaban kungiya mai zaman kanta Mana Resource Development Center Hadiza Maina ta ce za su ci gaba da wayar wa mata kai kan 'yancinsu. In mun bi misali a nan Plateau, ko kuwa Najeriya ma abin na da ba bada takaici in mun duba majalisar state house of assembly na mace ɗaya a nan plato za ka ga cewa ba wai ba mata da suke da halin ba ko kuwa za su iya gudanar da aikin amma an danna su ko ai musu karya a ce ba su da hali ko ka ji ana kiransu sunaye iri-iri don dai a musgunta musu a hana su su fito su yi rawan da ya kamata. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Ya fa kamata mu mata ganewa. Lallai kan, a kuma gaida Zainab, to kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba, albarkacin zagayowar lokacin da aka kai babban harin nan na ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2001 a amurka wani ga ɗan najeriya mazaunin boston wanda kuma ya auna arziki lokacin harin mai suna garba suleiman krako samunaka ya fara bayyana mana yadda ya auna arzikin da kuma abubuwan da suka faru yanzu zai ɗora ne kan inda jirgin sama na farko ya tunkuyi tagwayen ginin World Trade Center na birnin New York. Allah da ikonsa kawai suka je suka darama wannan gini na farko shi alfayar kenan. To kowa ya zaci cewa shi pilot wato shi matukin jirgin ya yi misin din da ne wato ya yi batan kai. Oh. Ya shigo da kiwon nan. Ha? Ko minti biyar ba a yi ba ana cikin wannan juyayi muna kallo kowa ya fito ana kallo duk birnin new york a manhattan wanda suke kusa da gurin sai ga jirgi na biyu ya taho shi ma daga nan garin namu boston sai da ya kwana sosai ya daidaita ya bugi wannan jin na biyu to daga nan ne fa gwamnatin america da wato intelligence security report da sauransu aka ce to wannan ba wai jirgi ne pilot ya batan kai ba ta'addanci ne ana cikin wannan juyayi sai ga kuma ɗayan na ukun ya taso shi kuma duk daga boston shi kuma yana kokarin zai fada white house ne gidan shugaban ƙasa eh, wallahi wanda ya ga abin gwanin ban tausai abin tsoro yadda za ka ga mutum bene na hawa wajen arba'in ya sako kan shi kawai ya faɗo yadda ka san ka ɗauki kwai ka rotsa shi ka fasa a ƙasa ya wargaje haka mutane suka dinga durowa saboda gaba tsini ne baya tsini ba mm-hmm. yanda mutum zai yi mm. kana cikin wurin wuta ne kawai jirgin saman nan man shi da ke ciki yana cin wuta ginin na cin wuta mm. ba yanda za ka yi faɗowa ma baka tsira ba to haka nan mutane suka dinga durowa suna faɗowa suna fashewa suna mutuwa To abin da ya faru kenan a To Alhaji Garba shin a iya cewa zuwa yanzu Amurka ta murmure daga wannan harin ta'addancin koko? To wannan abu da ya faru ya jawo ma amurka gane kuranta iri-iri daban-daban a addinance hanyar tafiyar da sha'anin tsaro abubuwa da yawa ya zawo ma amurka canji oh. kaga a addinance misali akwai wurare da yawa musulmai da suka so su gina masallatai an hana su wanda yake a nan garin ba akwai masallaci wanda yake ba irinsa yanzu shekara ta fi hamsin an nemi a gina masallacin nan su sun tara su tun lokacin malcolm x na da rai aka ki to sai lokacin da wannan ta'addancin ya faru na september 11 aka tara musulmai manya-manyan musulman america su fara farakan su wane ne aka ce me yasa musulmi suke irin wannan ta'addancin a nan Amerika shine su suka fara ba su labarin cewa ku ne kuka ce tsarin mulkin ƙasar nan ya yadda. mutum ya addininsa duk yake so ya yi to gashi musulmi suna da wurin da za su gina masallaci kun hana su kiran sallah sai dai su yi a ɗaki an hana su to akan wannan dalili yana ɗaya daga cikin dalilan da Amurka ta sassauta wannan tsananin ra'ayi na su bar musulmi su yi abubuwan da ya kamata na addininsu oh. kaga anan an samu canji Uh, na biyu mm. akwai da in ka zo duk da ka zo daga duniya in ka zo garin nan Amerika, kasan Amerika. Mm. Za ka iya kama ɗakin hotel ka biya kuɗi cash hannu ka baka ɗaki. Mm. Za ka iya karɓar mota ta haya a ba da kuɗi cash a hannu a baka. To tun daga wannan lokaci Amerika ta sa dokan in ka zo za ka kama hotel sai ka ba da kati. To katin na ka ba duk wani data naka information naka yana ciki. saboda wani ta'addanci kai ma ko ina ka shiga kamar yadda shi George Bush ya ce ya ce za ka gudu a Amerika you run and hide ina manta eh, kana iya gudu amma duk dai sai an zakulo ka you can run but mm. you can hide haka za ka iya gudu amma yau sai an mm, zakulo ka mm. to kaga waɗannan irin matakai-matakai da suka samu canji kenan. Yanzu a iya cewa abubuwa sun sassauto kenan tunda ike an ɗan kwan biyu da al'amarin? Kwarai da gaske, tunda yake kuma bayan abubuwa sun canza hatta tokan gurin da ginin baragujen gurin duka an kwashe shi an sake gina waɗansu. To gaida marigayi ta kuma da garba Suleiman kara Allah shi kyauta yanzu kuma ga Sule Barma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito cewa hukumar raya kogin kwara ko kuma kogin isa ABN ta gargaɗi mazaunan kewayen wannan kogi a biranen Yamai a Nishar da Malanville a jamhuriyar Benin da Jidere Bode hannun riga da madatsar Kenji a Najeriya su yi taka tsantsan bayan da bayanai suka yi nunin batsewar kogin ta fara fice mizani saboda haka akwai yiwuwar fuskantar mummunar ambaliya a kwanakin da ke tafe. jaridar la rue de l'histoire ta bayyana cewa wasu alhazan niger sun ɗanɗana kuɗa a mina sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga hukumomin aikin haji waɗanda suka yi ɓatan dabo a yayin ziyarar ta mina inda yunwa da ishirwa ta buɗe hallaka alhazai fiye da dubu uku da ɗari biyar baya ga matsalar masaukin da suka yi fama da ita alhali kowane alhaji ya biya wa hukumar alhazai koho jika 180 na sefa domin samun kulawa a tsawon kwanakin ziyarar ta mina jaridar lebanon na cewa ƙasar nijar ta bayyana shirin buɗe tashar samar da makamashin nukiliya a shekarar 2026 sakatare janar na hukumar haneya mai kula da makamashin atoms dauda jibo da ke bayani akan wannan shiri ya kara da cewa a ranar 18 ga watan disambar 2019 za a yi bikin azahar harsashin soma ginin wannan tasha jaridar ta ce shekaru fiye da 40 niger ke haƙo karfen iranium sai dai daga wancan lokaci kawo yau ƙasar ba ta taɓa sarrafa iranium ɗin a cikin gida ba faransa kawai ke ɓarje jagumanta da wannan arziki da allah ya hore wa nijar da 'ya'yanta la nation ta ruwaito labarin wani yunkurin da ma'aikatar ministan kudin nijar ta sa gaba don tantance ma'aikatan da suka cancanci karɓar kudaden alawus daga hannun gwamnati daga yanzu ana buƙatar ma'aikatan da ke samun kudaden alawus alawus su gabatarwa ofishin ministan kuɗi takardun da ke tabbatar da cewa sun cancanci karɓar waɗannan kuɗaɗe kafin ƙarshen watan gobe idan kuma ba haka ba hukumomi za su zabtare abin da suka saba bayarwa daga albashin da suke biya a ƙarshen wata in ji jaridar la nation makarkare da jaridar le courrier wacce ke cewa shirin komawar 'yan makaranta kan ajin karatu bayan kammala babban hutu ya shiga halin kila wakala amma kuma alamu na nunin ma'ikanta sun yi burus da halin da ake ciki a tunaninsu idan suka sayi littattafai da biro shi kenan sun gama shiri sun manta da rigingimun da ke tsakaninsu da kungiyoyin malaman makaranta in ji kuriye sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu assalamu alaikum muryar amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na garin jiga ina jinjina ga 'yan uwana 'yan najeriya hukumar eff ta cikin farin kaya bisa jan zaki da jan kokari wanda kuka wa najeriya ya allah ka kara karfafa muku ƙarfin gwiwa da ba ku nasara duk wani ɓata gari ɓata gurbi wanda ka san ɓata najeriya ya allah ka ba ku nasara ku tafke shi in kuma bai ba ku nasara ba ya allah ka kashe shi najeriya ta zauna lahiya da 'yan najeriya daga ɗan uwa mai allah na garin jega Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula bello. Ina kira ga masoya Buhari original ba kofi ba. Kewar mu kara dagewa da Buhari da addu'a Allah kara kare mu Allah tallafa masa Allah ba ikon cika alƙawarin da ya ɗauka. Kuma dukkan wani mutum mai ne da hannun agogo baya a wannan mulki na Buhari Allah mayar mana shi baya. Dukkan wani mai tallafa wa Buhari a wannan mulkin Allah tallafa masa. Kuma mu dage da addu'a Allah kai mu zaɓe dubu biyu da sha tara dukkan wani mutumin da ba shi da shirin gyara a zuciyarsa dukkan wani mutumin da ba shirin tallafawa talaka zai a zuciyarsa ba dubu biyu da sha tara zai hoto takara Allah kai ba shi nasara. Assalamu alaikum sashen Hausa na murai Amurka. Suna na Sani bala da ke guru Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira da 'yan siyasar Najeriya muna nan muna jiran ku. 2019 muna nan muna jiran ku. Akan sanatoci da gwamnonin da 'yan majalisun na tarayya da 'yan majalisun na jiha. kun bar talakawa a cikin kunci ga tsadar rayuwa ga talauci in wannan bala'in da muke ciki talakawa na najeriya yan siyasa ne suka dasa mana shi assalamu alaikum mai magana alirab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da zagon ƙasa da 'yan majalisar tarayyar najeriya da sanatoci suke so su kafa a najeriya na faɗin albarkacin baki sitina. talakawa ne suka zaɓe su kuma gurin talakawa za su zo kuma babu dokar da za ta hana talaka ya faɗi albarkacin bakinsa matuƙar an taka shi kuma saboda haka talakan najeriya shirye suke da si maganin duk wani mai son ya karya su mai son wanda ba son ci gabansu mun gane ku 'yan kama karya ku sani da cewar za mu haɗu da ku akwati kuma za ku ɗanɗana kuɗar ku kuma mun gane ku kuma an yi walƙiya mun gan ku saboda haka za mu yi maganin ku da izinin Allah amma masu wanda suke da niyyar yin doka wanda ba su da niyyar doka muna tare da su ɗari bisa ɗari. To yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Mazauna tsibirin da ke kudancin Florida inda mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi wa mummunar illa yanzu haka ba za su iya dawowa gidajensu ba har na tsawon makonni. kamar yadda fada shugaban amurka ta white house ta faɗa jiya litinin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaron cikin gida tom bassett ya ce domin kafin abubuwa su farfaɗo su koma yadda suke zai ɗauki lokaci domin kuwa guguwan ta lalata gadojin da suka haɗa cikin birni da sauran ɓangaren birnin akalla mutane goma sha shida aka kashe waɗanda yawancinsu sojojin gwamnati ne biyo bayan harin da 'yan ta'addan alshabab suka kai a wani ƙaramin gari mai suna belad hawo da ke cikin kasar somaliya a jiya litinin kamar yadda jami'ai da kuma mazauna inda abin ya faru suke cewa majiya daga jami'an tsaro ta ce 'yan ta'addan sun kai hari ne a wurare uku a cikin wannan garin to nan muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ladan ibrahim a yawa da ya ta ni da wanda ya haɗa mana sautin salamun abu da injiniyar ta wannan lokacin malama zainab abdulrahman ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma an jima